بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فالهادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم ga watan ɗaya watan al-muharram hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku. Allah ta'ala muke roƙon yi mana da ce da muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Na'am. Ɗari da hamsin daidai. Na'am. ترى الأرض خاشعة دجتين على مؤمن قدرة الله أكان تاشن القيامة ذاك قد بوشي شين خاشعة مرو فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت in mun saukar da ruwa kanta to ta ga ainihin ta motsa ta kumbura a ƙarshe sai ta tsatsage ilo idin da ruwa wannan haka nan za a tada alkiyama in an yi ruwan rayuwan ɗan adam ko rayuwan halittu masu rai ɗin nan masu motsi to haka nan za ka kasa na tsagewa inda zai a yaha wanda iraya kafa bayan tana khashi'a ya bisa hamida da muhil maut wallahi ina da iko raya matattu haka mutum da babu da bambanci da ciyawa da tsire-tsire da itatuwan da suke mutu tsire-tsire dai musamman shinkafan nan waken nan waye din nan haka bukatan kwacin mace illa ruwan tashin mu ne ba yi ba Allah na rike da shi sai lokaci ya yi. innahu ai Allah tabaraka wa ta'ala ala kulli shay'in qadir yana da iko akan dukkan kome yake rai amruhu idan arada shay'an an yakula lahu نعم ايه تو ايه اه ايه ده كان جميل اول ما تستدون من دينكم الخشوع فرق الدين ذاك فارا رفعوا الدينكم مبيا النبي محمد tsoro a sallah kaskan tun da khushu'i ya fi ƙarfin tsoro mai kula da eh, imani da Allah da wani ne da khushu'i shi za a fara rafawa sai a dinga sallah busasshiya ba tsoron Allah mutane za su shigo masallaci yadda kasan sun shiga ba sai an kuma ɗaurin aure ba ka sha mamaki kayya kayya sukan manta ko dama ba su sani ba su ne aka ce sai dole amma ana gama ɗaurin aure haka ba zuwa kaman a san ba ko ofishin kwamishina ba za yi masa ba hayada ko samu ma arabu lafiya yanzu sai shi kenan mun safarta mun farka daga yanzu ba za a kawo ba fita sun sun sun ita fi inda za shi sai ya dawo gida ya dinga zuwa amma kuwa nan ɗakin Allah hatta shi dama za a shiga mutum ana mutum na iya zama a nan a ce mutane sun zo sallar gawa yan suka shigo suka ga ana zaune haka ba su zama ciki sai su fito da su tattauna nan bakin ba da su fara hira su fara maganganu in an mutu magana maimakon su dawo ciki abin su faɗa ka sai su tsallaka daga can waje ko su koma wurin alola kila za a ce an zo sha biyu da rabi daga cikin su wani zai ce ta ki cikin yan gawar rake to malam akwai dai a bari a yi sallah a zahar daga nan sai a yi masa sallah ce iya eh, to a bari to a bari to amma so a lokacin nan wajen yanzu sai ya shira sallan sai wajen kusan da sai wajen kande da da dama na da zai ko jin karasa su ne sai da na san haka ne da ban zo yanzu sai wajen karfe kaza to yanzu ma tun da yake haka ne to ai ka riga ka zo to yi hakuri ka shigo cikin masallaci ka zauna ko ba a karatu kuma ba ka son karatu wannan karatu ka tsaya ka ji ba dole bane ba kuma kana da malamin malaminka da gaske malami ne ka shiga cikin kai na tila na ko alkur'ani ka karanta ba zai zaunu ba aisha za ta ga yan masallaci A ranar jima'a ya su fara layi su fita yawan su ba su iya zama a ciki bai iya tasbihi ba ya zauna dinga subhanallah subhanallah subhanallah bai iya ba ta ba ba sai rai ba da ita in ka ga a wasu lafi sai ka tausaya masa ya haɗa kai da gwiwa ɗan dama dama ya ɗauko ƙwarar da fara karatu shi ma gajiya yake ba ku yi. ɗan kuma haka ba ki ja abokinsa za a shigo wani lokacin kafin in fara karatu na ai akwai yayin da suke jan abokansu ko ba ta kacewa ne ba iya ke a hannu ne karshe Ismail ya jaro eh nan ta jan sai sai koma da ta bugu sa koma gefe haji ga gaji gaji ka ji gaji ga ji da wannan da tafi kaliyan Allah ne wannan rage da tafi wannan rage ka duba wannan afara a ta mata ce ya fi ka sanin riba duniya da take da ka wanda ya mutu san yana da za a bashi duniya da abin da ke cikinta da a bashi kwana ɗaya zai ɗan ƙara aiki zai zaɓi kwana ɗaya wacce duniya a baka ita ka bar wa ka gado ka bar wa matanka gado dangin ku su ci gado su yi wa wada su shiga su fita amma ga kwana ɗaya tak za a baka shi kuma ka je duniya ka kara zai daɗi duniya muku lokacin na tafiya a wafi a maho sabu farko abin da zafara kwashin wa akhir ma tafkiduna karshe abin da kuma daga shi komai daga nan zai wannan kama a ce maka sallah sai ana farawa da kabba harama ana karewa da assalamu alaikum to kaga an fara gare khushu'i to za a cire musulunci ka sai rage kan da kan akwai ta mutane su zauna tamkar rayuwar dabbobi shi wa ainihin ita um, da suna khushu wa akhir ma taquluna bi asfa rubba musallin sau da dama akwai mai sallah la khaira fi babu kwata kwata albarka tare da shi wa yushiku an tadkhulu masjidil jama'a lokaci ya kusa ka shiga masallacin al'umma fala tara kwashe khashi'an don da su kusa gani haya haya haya haya haya ba ba ba ba hankali ba ne in yi sun fi sun yi sun yi sun yi haka dai ba ne tsuwa da komai kamar sun ɗakin Allah shigo ba bayan da danganci ya shiga shagonsa da ya shiga ɗakin Allah kenan to da biyu to ɗari hamsin da biyu eh? a kana ganka kwanton da ke jira asalin menene ƙarshen ita kanta matsalan kenan da kenan matashiyar da aka ce hibdul horomati inda muka ka shafa ƙarshen nan ba shi ne ba karshe-karshe ne وتصفية الوقت min مراعاة الخلق تاسي lokaci, tsare lokaci daga halittu daga nuna halittu na ce irin wanda sun mutu biyar ta jari da ro'ya mutum ainihin ya ta ganin kyauta duk inda kyauta ta kullo maka ka kaɗai ta ma'ana ka dinga ganin Allah ne ka kai ma kyauta kaga yanzu ba ka shiga shekara ba Allah Allah ya kawo ka ba baban ka ba ba maman ka ba ba harkin garin ku ba ba kabila ka ba ba yan makarantan ku ba ba taimakon kowa Allah ne kawo tallafa da kai to shi ne mutum ya kaɗai da abin nan riga da kake da ita safawa ba wani ba ka ba Allah ya ba ka ko da yar abin da kake hawa an kana da shi sai dukkan da kake kwana ka biya ya ko kai ka gina kayan ka Allah ya baka sai ka dauka kice kicin ka ne ya baka ba kice kicin ka ne ba duk ka kun yi kice kicin da su samu ba shi da karshen ta kafi yayanka shi da yanzu kila kafi babanka kaga in wayo ne ai ina kuma karshen ta danka yana nan yanzu ya kafa ko dan ya kusa shafe ka kaga in wayo ne kafi shi wayo ka je shi sanin jama'a amma ba shi zama zama ba ya so yana nema iya tsallake ka amrun min Allah idan ka samu kwaya hajjata Allah ne ya tuna da kai an ɗauka da wasu da ita ta malam ya sane da kai Allah ne ya ga wannan kwayar ta kace wannan ya tsallake ta wanda ya tsallake ta wannan ya wuce ta kiyan shi ma ya dafa kwatsam kai zai gale ka ta lahiya lahiya Allah ne zaɓe ka da ita ba ka samu ka wa wani yana Allah ya baka illai ta inda abun ya biyo ya taho to sai ka gode masa ka roƙa masa Allah ya bashi nashi ai misali ba iyayen ka suka halicce ka ba Allah ya halicce ka in ka kalli halitta ka irin halitta da zaka gode wa Allah iyayenka da aka danka musu kuma ka biyo ta hannunsu su kuma ka gode musu ka ba su haƙƙinsu an wasu suka yi ka ba ba abin da suka yi ciki to as-salatu al-khashi'atu sallah ta khushu'i ko dai mun gani a ciki qala ta'ala إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلى تنا هنا الفحشاء صلى تنا هنا أيكم إيه أما إذن صلى دعك أي إذنك ba zan je nesan kai ka ba zai ba ko ma ka ɗauko ahlari bis salati nurun azimu ko fasalul lis salati nurun azimu haka ce ba mu samun wannan eh, nurin sai mai sallah da khushu'i yadda sa aka ce masa ya za a samu zarfi ce idza ataita ila salati ففرق قلبك duniya wa وما ha. in ka tashi shigo zuwa sallah to ka kakkaɓe zuciyarka daga duniya da abin da ke cikinta kai tun daga bakin gem za ka ɗauko duk wata waya ta ka duk wani in ka shigo cikin masallaci balle an kira sallah duk wanda ka gani za ka zauna tamkar baka san shi ba bai san ka ba haka na da yi in ya tashi a ainihin an ce kafin a kira sallah ya kan magana da mutane kan yi dariya murmushi ya kan nene ne da kaza yakan yi harkokin gida kan yi amma in aka kira sallah kan juye kaban bai san mu ba ba mu san shi ba shi biya masallaci ka ga yawa ko wani kafan shi ina ka da shi wani malamin ka ne kai kyale nan ba gaban malon tuka ne ba ku bari ku fita waje wani ainihin ka ne babu kawai nan ba ma ake an zo gaban Allah daidai ake wafiya. wannan shi shugaban kafa ne wannan kuna ne wannan wane ne ba abin da ya haɗa ka da shi shi ne da ƴan kuma tsanfa yana gudu kada abokan gaba ta zai kai ba abin da haɗa ka da shi ba ka gashi ba ka ce za ka bashi wani ya ɗaka da shi ba wurin daga ba ko ya zo ya yi da kai bai kan ka kalle shi ba inda ya kawo ka shi ya kawo shi bai da komai har duniya ba shi ba ke mata Allah ce abin hazin ai ya ishe mu misali a cikin kuma mana takarda ka. ainihin da za a samu a abin nan su tun da akwai sai ce oh. na riga na kai takarda ta can wurin wanda zai ajiye ta abin da ya bani ya ishe ni abin da bai bani ba ya rike na haƙura na tsaya a nan akwai hikimar da ya rike shi ɗan adam da ya masa kwamfanin to saboda ka wannan sallah ita ce mai da idan a kai ta ila fafarra kalbaka min ad-dunya wa ma fiha wastajil bi muraqabati maulaka alladhi tusalli li wajhihi ya yargam sai dai ana karantawa ne ba da shi'uri ba ba tare da dangogori ba ba tare da kaza ba. Yace duk abin da kake a sallan nan Allah ba kakewa. wa. in ka tsaga hannu ka tsaga hannu haka Allah ka fulawa shi yake haka kake so ka ce Allahu Akbar in ka dawo da hannunka ka kafa dama akan hagu haka ake tsayawa a gaban Allah lokacin da na kallon abinda da mafi yanki ake kallo na ga wani shugaban ƙasa an lilayi wa attajirai ko da ma'aikata ne za su gan shi ya taho in yana dole ba dama ka ji hannun ka gaba dai ka kai shi baya kafin a zo kai security sun biyo masu kwaɗin na sun sa a sa hannun ka nan al'ali sa hannun ka nan sa hannun ka nan a baya kuma suna kallo sai an zo kanka tukuna shi yankin ɗin zai kalli ka tabbashi hannu sannan za ka fito da hannu ɗan hmm? kuma mai da shi wancan ma haka in ya tsallake shi kenan dama an ajiye wanda za ku musafaha da shi to za ka tsaya gaban shugaban ƙasa sai an nuna ma inda za ka tsaya sai an nuna ma inda za ka fa hannunka me ya zaton ka tsayewa a gaban Allah subhanallah in an gama nan kuma ga kalmomin da za ka faɗe ka shiga cikin kwaɗon nashi da abin da za ka fara roƙa wanda zai fi komai Allahumma ba'i baini wa baina khatayaya kaman ga ka gashi yana kallon ka kai ne ba ka ganin sa sai dai kana ganin sa a Allah ba'i baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal mashariki wal maghrib ai da ka san da kake tsoron ma faɗa maka dan ka tsoron ka tsalle ko Allah ya kaza dole ka kama karma idan wannan sannan ka yi tsit kan bulbulun fatiha alhamdulillahi rabbil alamin kana gaban shi yana ce hamida ne abdi ar-rahman ar-rahim kamar a fada sa yana zaune yana ce mala'iku afana ariya maliki yawmiddin yana nuna majalani abdi ya ka ganin ko da misali da ka da ka ajiye fata yadda zan zuwa daki daki daki abin ya kai da da irin wani imaninka kana abu abudu wa iya kana sahi mu inna liban kenan in ma ba kai liban ne ba mu musulmai kai ɗaya muke wata shi ba wani mahaluki da za mu bi kai wannan ya ga suka ko, daga nan kare mutu za ta bayyana sau nawa kake fifita duniya wa iya kana sa'i kai ɗai ne ke neman taimakonka Ka da lokacin da in kana da buru kai abin zai dame ka in kana da in kana ba san ce maka je ba ba san an ce maka rabu da boka ba ai wannan ma duk ne irin wannan ba ma yadda za a yi ki ji tsoron wani Allah ko yi ne Allah Allah ya ce lokacin da gane ce ha ba bai ni ba bai na abdi khalas Kuma komai ya kammala yanzu bawana yana sun kai yi su faɗi ma matsalolinsu shi ke nan matsalolinmu ihdina sirat al-mustaqim sirat allazina an'amta alaihi Allah ghayril maghdubi alaihi wala shi ne babbar bukatan ita ce matsalan mu a duniya a ƙarshe kana kaiwa haka in a bayyane ne ainihin mamu ma ba ku ce Allah amsa Allah ka amsa Allah ka amsa yin kenan shi shi kenan an ba ku wanda ya ma to har ana irin wannan sallah saboda kana irin wannan sallah zaka canza zaka dinga canzuwa in dai irin wannan kallon mutum zai da ke samun ci gaba za ga mutum yana mirmirewa a kullum yana kokari yana barin maya za ga yana ragewa har kansa bangaren shi ana za ga yana kafa yana kafa bangaren bakan Allah za ga yana haɓaka yana ɗan tasowa yana ɗan tasowa in mutum ya duke wannan abun sai ya kashe sauran duka sai ya kone sauran duk wani tunani da da mutum to wannan shi ne khushu'i a sallah to don haka ma za ka iya shiga masallaci ka da babu wannan khushu'i dai irin wannan khushu'i ne kuma san mu ce kamar mun zo lokacin na khushu'i wannan kenan da kana wannan shi shine inna salata tanha anil fashai wal munkari irin wannan sallar قال القاسمي فإن kulta kan min musallin يرتكب ولا تنهاه صلاته kai da dama yin masallata suna aikata abubuwan aika-aika sallar ba ta hana masa munkarai za ka isa mutum ya zo masallaci yana ɗaukan ainihin yana sata ba muna maganan waya halal ne ko waya haram ne da ba wannan layin muke ciki ba an ba akwai wanda kuma suka je sanarwa ɗaurin aure yar wane ne da dan wane a masallaci kaza za ku zo masallaci musamman don yin sata a ɗau mashin a ɗau keke takalmi ba a magana to wani dai kirista dai ba zai sata nan ba kamar shi sa wanda ke damu shi ne da ke da ne kuma addinin ke da shi cikin mu na shi samu wannan barayi wannan sata a kunta a maza a kunta a mata sannan ka samu tsagero sai kuma na masallaci za su zo neman matar matan ma haka za su zo sallah ka ga sun tsaya suna aikata aika aika akwai da ba a iya musu magana su kira wannan su tattauna su kira wancan su tattauna su kira wannan su zaba a tsoron Allah a ciki kuntu na ce ah as-salatu lati hiya salatu inda Allah sallah wacce take sallah ce a wurin Allah ta'ala al-mustahiq biha as-sawab wanda ta cancanci a wanda ake samun lada da ita an yi da kudu fiha muqaddimal littaubatan nasuhi mutum da gabatar da ainihin tuba kafin shiganta a kullum dole mutum dinga jaddada tubansa tuba da Allah na tura da ainihin akwai laifuka laifuka wanda mutum ya fara barin su sai ya bar su annadamu alama fata da Allah ya oda wa taraka al-ma'siya fi sa'atiha hadha bayna al-'abdi wa bayna khaliqihi mutum ne cika wannan akan shi kenan wannan ya gama da bangaren Allah in akwai haƙoƙin wani tsaye ne na shi fafanta na hudu an yadda kula fi ya muƙaddima duk sallar da za ka zo kafin abin nan sai ka fashe jaddada tubarka Ɗan kasuwa ma'aikacin gwamnati ɗan kasuwa wajen kamala ba ma'aikacin gwamnati wajen cin hanci da saba alkawari da albondana a wurin aikin ɗin da yadda ake da fata da ake yi mutum nuna duk ba sa nan littawati annasuhi mutayakkunan ma'a ko mutakiyan yana da katanga da Allah da ta'ala إنما يتقبل الله من المتقين أي كوي ألا ناكرفن إبادة ندق taƙawa. ألا ناكرفن إبادة ندق مستقوى تقوى تقومني تقوى شنبابين كل أوت تصلف Wannan takawan nan masu wannan takawan nan ne sai ake kallon ibada su in ba haka ba mutum na nan na kwaramniyansa sai ya je lahira ya tsinci abubuwan da yake zaton aikin lahada yake kuma ba da daji ba ya sanu sai na sona a yi gidan su bilaksi eh zuwan sallah duk zuwan sallah yanzu misalin a ina yayin da mutum zai je gidan shugaban kasa roƙon abin da zai roƙa ai tun kafin ya shiga ya kaddara duk abubuwa duk kaddara ya masa ya kaddara da ita da menene da zama ne da rubutu ka san laifinka ka san na kafanka ka san inda kake da rauni to yanzu za ka zaka irin tuba na ba irin naka ba irin tuban wancan ba irin nawa ba kada ni san abin da nake wa Allah na san abin da nake wa mutane kai ba ka san abin da kake wa Allah ka san abin da kake wa mutane ka zo da ka zaka tona tsakanin ka da shi ba a kama ka da na. ni ma ba a kama ni da laifin ka. na san laifuka na ko ka san naka kai ma ka san naka shi ne kawai nan ne zaka nemi Allah tuba saboda ba wani ba karatu ne tuba ba Allah an na tuba Allah na yi kaza a wanda ba karatu aiki ne kafin aiki ne zuciya ka ne kuma salam Eh, eh, eh, kamar misalin rashin da ke ɗan kasuwa ne, ai ya san inda ke almahada mundana, kwanan da ke almundana. misali ɗan kafuwa ne yana kwangila ya san ga inda suka haɗa da wane ya kaza to ya daina haɗawa yanzu ya abu nan ɗin yana na daman ƴan kuɗin da ya samu ta ya san wannan ma'aikacin gwamnati ne ya san haɗa baki da aka yi kwashi shi kaza ya sa ranar da zai wani a wanka bai aiki komai ba illa ya kace ya sa hannu ba a magana wanda zai dinga sa hannu wata ya zai karɓi kuɗi kawai ba a maganan wannan ah, ya zo ya sa hannun shi da tisha ne yana zaune a makarantar sai ya kwana bakwai bai shiga aji ba wanda ma zai sami zai zage shi daga kama har kafa Ustazu ne aka ɗauke shi aiki sai ku zai bi makarantar masu Allah ya mata wala inda kana da ta matsala ta ga ba ku gaban Allah. ran da nadama ta zama mutum ce to yanzu ka aiki yake yi a inda yake aiki ya faran da je aiki ya faran da ke zauna bai yi aikin kuma ba yi ka dibididansa ya ka zirga zirgansa to za ka yi nadaman wannan kowa ya tsalle yanzu ya takabbalu Allah min al-muttaqina wa yusalliha nan zai yi sallah khashi'an bil qalbi zuciyarsa ce kan take ta farfaba wal da babuwa su biyo baya sun da ya hutuha idan kuma ya yi sallan ba ibada ba ibada ba ta kaiwa wurin Allah ya da escort idan ka san ka tashi da kaduna zuwa birnin bari cewa akwai yan fashi daga nan zuwa wurin Allah in ka yi sallar ka dama kafin ka tsallake akwai maƙiyanka. Maƙiya Allah maƙiya kakan kafafaron sai ka yi ibada mun ji a masallaci mun ga inda za ta mutu da wajen Allah daga nan rai amma ta bisu ita ja daga da rundunar shekaru hawa in ta yanko shekwan ya mara mata baya daga nan duniya ta kullarta ce to za ta fai aikinka irin wannan ibada da ke za ta faya sana ku. ita ma in ka fake karshen ta sai ka dinga amfani da addini ta kana ne bikin abinci da shi wani bawan Allah yana cewa wallahi da inci da addini na kwanda inci da garaya in koma maka ɗin kalangu in yi rawa in yi kisa dinga samun taro sisi in ci abinci ya fi in dinga kida jini na. Daga nan ta gauri uku idan nan ta fita ibada can ta haura nan ta tsallake da jikin goshi saura jikin ƙarshe shekan nan kuma yana iku lalle ne ibadan nan ka tsallake ba kammar ina na sama ina na ƙasa ina wane ne mutane da aka ɗago su ɓata masa wannan aiki ina shaidanun da samu daga cikin mutane ina shaidanun ƴaƴansa zalla matsiyatan duk gaba ɗaya haɗu a haka aikin ka zai matsayi tsallake jirgin Allah ba abu maki ba ai zaka iske idan mutum ya zo aljanna malaiku da ba za su fito ha eh ba ka da ruwa ba ka sheka ka iya tsalla ko a haka yanzu ka ne da aljanna ta ai dan gaishe ka su buɗa ma wani dan gaishe ka kai aiki salamu alaikum fitu ka da kullu ha Na kana ce ce shiga ciki kaɗan huta an sha fama shi masu neman labari za su je su ji labarin yadda aka yi ta tsallake na ne lokacin ne ba da labari za a wurin neman ka ya aka yi ta tsallako matar ka aljanna za ta tambaye ka san horo ne kai mai gida? ko ya aka yi kai haka wannan abun da kai aran gama da kai da shedan aran gama da kai da hawa aran gama da kai da ainihin duniya duk za ka dinga ba da labari kai ai hudu da kai na da labari wanda aka sai da shi da rai akan musulunci yankan da aka yanka shi akan musulunci aka ta dinga juya shi yace na fiskantar da fiskanta zuwa ga lafiya ku juya shi na yi kaza zai ce kifa kan kafa sai ce to ai kasan ma mun haka da kana kawai duk kada ba kan kashi kawai ai na da labari kuma bai canza ba bai fasa ba bai yi gigau ba bai yi wata wata ba bai yi wani karar da ba ko imamu ahmad a yi duka a juya a yi menene a zo da nasiha ta ga ahmad wallahi ina tausayin ka ba na son in kashe ka har da irin kan mutum nawa na kashe har da kaza kaza kana wahalar da hasba ni ban ga dalilin inda za ka zauna ka dinga azabtar da kanka menene ka ce ka faɗi ko da abu ɗan ƙanƙari da zai zama hujja a nuna wa jama'a ainihin kaza kaza ce a'a ina nan ya yanzu ku kawo min aya ko hadisi shi kenan eh da ka shirya ba shi har yanzu ma kawai sai fita kawai ki ka huta kai dade kana azumi kana azumi wurin nan akwai rana da yawa shiga inuwa a fara ki kanshi mutumin da yana da alkur'ani yana da hadisi miliyan ɗaya yana da fikihu yana da wane ne ana duka shi akan Allah haka inna ma ya taqabbalu Allahu min al-muttaqin ko wannan ka kalla kalla no kan ka menene kai Na'ida aya 27 wa yusallina ya sallace ta khashi'an bil qalbi wal jawarih thumma yaqutu nan nake ko sai ya kare daga nan daga riya daga sun, daga wane ne wa'annan dinnan daga bai fiye duniya kenan ba ta yi sallaha in ku ba haka ba daga nan ta rushe fala ya habitu ha fi hasala fala ya ba ba zai bata ta ba irin wannan sallah fahiyar salatul lati tanha anil fahasha'i wal munkari kada ka dauka duk ne sallah zai samu wannan kamar ne a ce maka la ilaha illallah mabuɗin aljanna ne ba ta kowa ce ba in ka zo da la ilaha illallah ma buɗe ne in babu haƙoran ta ba zai iya buɗe ma ba ko ya shiga ka zai tsaya in ba ka zo da ita da sharuɗan ta ba da abin da take nema la ilaha illallah nauyinta ya fi sama da ƙafa an tsaya wa annabi Musa kaga la ilaha illa inda sama da halittun ke ciki Allah ba halitta ne ba inda kafa da halittun da ke ciki da abin da ke tsakani a tara su a ɗora su a ɓangare a ɗauko la ilaha illallah a fashi a ɓangare la ilaha sai ya fincike su gaba ɗaya sai jiyar da su amma ba ta kowa ce ba za ta yi wannan nauyi wani na nan yana la ilaha illallah a ba ba za ta yi wannan nauyin ba dole sai an bi da sharuɗanta ainihin da abin da take nema ana ce masa da kusa sai an san ma'ananta a san rukunanta a san sharuɗanta a san abin da take nema a aikata ko a aikata shi shi ne ya samu amfani ko haka sallar وقال المروزي wa mata Allahu ibadahu almu'minina Allah ya yaba wa bayansa mu'minai fa bada bi dhikri salah qabla kulli amalin sai isa tun magana da ake ta muku ake ta muku kuma yara kun ga sallan nan ko komai ya zagwalgwale mu dage daga sallah kila mu iya aikata sauran ma ko kai aiki ya san wahalan aikin ba wai mai magana ba jin wahalan aiki ba ina aikin da wahala? amma muna nema hanyoyin da za su tallaba mana ne muna neman abin da zai tallaba mana gindin wa'annan dokokin to daga cikin abin da zai tallaba mana kiyaye sallah sai Allah ya sa hannu in ka lura ma ainihin ne ake roƙon sosai قال تعالى قد أفلح المؤمنون قد ما في إيماني هبعي سورة بوتا في دوائني إيماني الذين هم في صلاتهم خاشعون سوني هو ابن ما أكل أسلسوا خشوعي خشوعي شنو وانشان فمدحهم في أول نعتهم بالخشوع فيها فعندنا أن يبعوا مؤمنين فرقا ستا سوء da khushu'i a sallah kaga ba sallar ba abin cikin sallah ake magana sallah kayi yi sallah yaya tana da rai in mutum ya sallar nan ba ta da rai to fa tamkar ba komai ne ثم عاد ذكرها أكفاك ما يطول صفحة أترسين في آخر القصة أترسين قصة عظاما لقدرها دون درجة أنت قدرت درجة في القرب إليه وجفا نقصان تزوى لعلا بس كانوا بلغت كثير من أقامها فقد أقام كثير ومن تركها فقد تركها har ba ta falla ba ta cikin lissahi ko da kana yin ta cikin shagala ba ka lissahi sai ka dawo da rayuwa rayuwarka ba ɗaya a duk an daga tunaninka da sallar ka da irin wannan sallar sau da haka nan haka malaman islamiyoyi ku mayar da hankalinku cikin wa'azozi da za ku yi musu ko da ba ku karanta littafi ba yaran nan na koya daga gare ku ba sai kun sa littafi kamar yadda za mu samu dinga karanta nan ana karanta muku ne masu koyarwa kuma yaran ba su masu biye ku da ku samu sauƙi sun iya sai isa daga cikin ka'idar muke cewa duk wanda bai zuwa masallaci za mu ɗaukar shi kuma wanda bai zuwa masallaci ba zan ba shi koyarwa ba tun da bai san mu ba bai san me muke nufi mu cimma ba ya yi karatu ne kawai an bai san mu ba sai isa muka wanda zai tafi da mu muna fata mu tafi da shi da zuciya kaya wannan tsarin da muka ɗauko da tafiyar da muke idan bai maka ba kada ka cutar da mu ka cutar da kanka dan Allah ka haɗa ina ka ina ka ka fatule kana nan musulminka kana nan ba mamaki ma in ka ban nan ka shiga aljanna dauri ba ta nan ba amma ba ma son yadda muka shirya muna son tsara mai tafiya a haka ka zo ka canza mana sai isa samu kake farko duk makarantunmu wanda aka zauna da shi a shekaru an ce ne ba za mu ɗauki yaron wanda bai zuba masallaci ba amma daga baya ne bayan an zuba musu ido aka tafi aka dinga ɗebo mutanen da ba mu da alaka ma da su hatta ba su san ma manufan ba kuma manufan ma an kafa iya yada ta Mai muke son na cimma me cimma da ake so za a fara yaran na makaranta da dalili da abin da muke nema to saboda haka nan san cewar ga yi ka'idoji ga yadda za a biya kuɗin makaranta a kan kari sai kuma malami za ka tsare amana da abin da muke so ƴaƴan na a mayar da su ko malamai wasu jama'a ne da aka ɗauka na musamman muna fan ƴaƴan nan ku ba su ke. da abu da muke so ku cimma ba karatu da rubutu da muke so su cimma ba tunanin a zo a yi sauka a yi ɗinki a ci abinci a sharalle a kwatalle ba a wannan lema. ba tarbiyya muke so su taso da ita tarbiyya ta addini tarbiyya ta san manzon Allah tarbiyya ta san Allah ta san manzon Allah ta san addinin musulunci ta san al'ummar musulmai to ka ku ba da ya ka ba su abin da wancan nema ba kana tare da mu ba sau da dama mutane za su je su ji hudu ba da yadda aka yi bayani da aka ga bayani to sai a ce eh gaskiya mun ra'ayi mu ya bai da wannan maganan din mun kawo ƴaƴan mu din to malaman da suke koyarwa ma ba su zo ba su kuma هل ربك قرص آية كفطرة كيدك وجهة سودا كذا ثم عاد ذكرها أكم بين يكون أن بطنك في آخر القصة إعزاما لقدرها في القربة إليه ولما أعد للقائدين بها بوكا كدا حكي كان دي ووطن ذكر سيدة الله المحافظين عليها من جزيل الثواب na ballaga wannan ايم ma'abi da مقومة فقال والذين هم على صلاتهم يحافظون سوني وإن دا يحافظون على صلاتهم سنة أري صلصوا سنة أري لوكة سنة أري خشوعي سنة أري تأجمعي أولئك هم wancanan kasu ne masu gado domin aljanna Allah ya ba da ita gado don dukiyar gado ka fi tabbasa ita tunda ta samu ba da wahalar ka ba saboda kana haka nan dukiyar gado ka ba ka samu aljanna wannan aljanna ba aikin da ba ka ita ba الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون masu ما سجاد الجنة الفردوس wanda su ainihin masu dawoma ne a cikin ta in sun shiga sun shiga kenan ba maganan fita tare da zuwa ba ba neman fitar to kuma ma ba ma za su fitan ba to wannan shi ne duk in ka duba kashin bayan sukkan mominai sallah ne da ita aka fara da ita kuma aka kare mata kuna da matsaloli a sallah kamar yadda maza kuke da matsaloli a sallah kamar yadda 'ya'yan kuke da matsaloli a sallah wanda wannan lamarin ya yi sai an jajirce aiki ne gashi nan jiki sabulun ma babu kana idza qama a yusalli ya ya kasance idan su ɗayan muminai ya tsaya yana sallah ya habu rahman yana tsoron mai rahama kana magana da Allah sai ah, ka ka magana da Allah da fushi ba ka magana da Allah da yanda ba ka magana da Allah da gigin da kai labud da ka karewo kamar da kai magana jiya suna jin tsoron mai rahama an ya shidda basarahu ila shay'in mutum ya kafa idonsa zuwa ga wani abu aw tafi ta ko iwaye aw yuqallibal hasa ko ya taba ga kuwa misalin a ce maka in tuno mene ne wannan kila daga ɗakin ka ka taho da kiyashi ka ji tafiya kai haka ka shafa a gaban Allah ba ka shafa wani abu ya kamata ko ya jabba ka kake don ka ji tafiyan wani abu ko wani abu na cizon ka ka shanye imamu malik Allah ya ji kansa ba sallah ike ba yana karatun hadisin manzon Allah ba zai yanke ba zai yanke ba kunama kaza ta ce shi nama da take je shi sau kaza ya sa hannu ya mutu ta tun da iya iyakaci ka daɗa harbin sa a hannun amma da ba ta ƙara wani harbin ba ya yi shigo ta dinga harbin sa kawai ita tana tafai zafi ya ishe ta ta motsa ba inda za ta fita a bakin kafa masa cizo ta motsa za ta fita babu wuri ta samu kura, ta harbe shi haka ta dinga yi da ya zaina gumi kawai kana gane rai motsa a A akwai abin da sa ba ma iya irin wannan sallan saboda ba mu san girman Allah ba wallahi ba mu darajanta Allah mafi cancantar darajantawa ba dan uwa magana nan ba nan za ta kare ba tafkiri ne dole ne kuma a ci gaba da karatun tauhidin sunayen Allah da sifofin Allah sabbin almajirai kwatan ne ba fa za a je a haddasa da mutane albalikar kudus a salamu al'ummi la sunan za ku nemi bayaninsa da abin da yake nema a wurin jama'a sunan ka karanta a sabi'u gaskiya ne Allah na ji kuma kana ji to ajin Allah sa ka mithlihi shay'in alfani waye yake ji yana jin duk abin da su suke faɗi kai nan ɗaya ne daga ciki to da shafin da ke da kai da ya dace da kai da ɗalibanka da irin abin da zaka iya rabta su da abin da zaka haɗa a sharhi ba a ce ma ga yadda zaka ce ga yadda zaka ce da fasaha ka da sauran ka shigar da abin da zaka shigar da irin 'yan misalan da zaka iya zuwa maka take nan kowanne cikin ko da kai da magana da waɗanda kake magana da su sai kanan kan gaba na gano lalle da ka girmama Allah abin da bincin kanta ba to saboda haka nan nan irin littattafan da ake samu irin wannan ba irin aqidatul wasatiyya in yance nuniya ta yi girma amma dai labu da min كان إذا قام أحدهم يسلك يهاب الرحمن أن يشد بصره بالقف إبنه إلى شيء أو يلتفت أو يقلب العافى to kaga za ka ga misalin yanzu ƴaƴanku idan suna sallah wannan taka kafan wannan wannan taka kafan wannan a ƙarshe ma sai ka ji dubbe in kana sallah a bayan su sai sha Allah to in suna haka ai ba kwanar su ba ba zama ta aiki dole haka ina a ɗauki matakai a yi amfani da fasahohi da ake da su a yi amfani amma babban fasaha a fara tsoron Allah ta ko. Don ya dace mutum ya koya wa ‘ya'yansa. Kuka. Ya saba wa da ɗalibansa kuka a darasi. a darasi tana masa bayani bayanin ya ishe ka ya kai ma makaiwa za su dinga jin magananka za su dinga jin magananka hanyar ta fita au ya ce abin mamaki wani ne yake bada labari wata ma'aikata sai aka buɗe ta ba da tarbiyya ana cewa wai ai ma an fuskanci a musulmi aka faɗi ba za a samu irin wannan ba ma'aikatar ke musamman daga majalisar ɗinkin duniya da shi ne ɗaya daga cikin ma'aikatan ne sun je suna rigin gyara halayen wasu 'yan duniya wanda ta kai wani ya haukace wani ya yi menene da ije ta yi galibin wayan da ake turawa ake sa masu ba da tarbiyyar addini wa incan su suka fi yawa wanda ake turawa da ga tuna a cikin mutum na a yankunan mu amma su aka fi turawa to shi ne aka zage wani mai kishi ya ce to a kan musulmai ma a ciki to a ma musulmai kuma shi ne dai abin da ke sun kai kwafi sai ya tashi ya yi musu ko alar ya ke musu karatu ko menene ke musu karatu kawai da ya tashi sallah malam eh, ya sanya yadda ya aka hauya aka gangaro ba kawai sai ya fashe da kuka ya kafa karatun suran da yake hadin da akwai da suka duba dariya

shi wannan idan ku ake nema ka rubuta rahoto a cikin rahoton da za ka rubuta abin da ka rubuta ka yi sallah ka yi kuka a sallan arnai kai da mai ce me suka karanta a kai, me suka hango akai menene ke irin wannan ana kwata kwata a raba su da tunanin duniyar nan a haɗa su da Allah amma ini? Sini, shi kasih yadda fita auyen kalibar hasa auyen abasa da shi'in auyen haddisa nafsahu min sha'anin duniya ko ya kau wa ransa labarin harkar dunia. illa nafi yang tinggi indah ma dama fi salatihi da lokacin da yake cikin mawa وقال الغزالي رحمه Rahimahullahu. اعلم أن الخشوع ثمرة الإيمان كفني خشوعي سكمكوني إيماني imani ne idan ya jika ya jika ya jika ya nuna sai ya haifar da khushu'i wa natijatul yaqini sakamakon ne shine alhasili بجلال الله عز وجل wanda ya samu ta dalilin girma ma Allah mai girma da ɗaukaka. Eh? Oh, a bi jilali, bi jalalin lahiri, akwai igo, akwai igo, bi jalalin lahiri, aka gaba zai tafi bi halalin lahi ba. ومن رزقه ومن رزقه ومن رزقه ذلك ليكون خاشئا duk wanda aka azurta shi wannan to kowa zai zama mai khushu'i mai khushu'i fi salati wa fi ghairi salati a talla ko a wani sabba bal fil khalwatihi haka ko a shiga ɗansa wa fi baitil ma inda qada il haja haka in yana da ɗakin ruwa Ina cikin ɗakin ana kiran bayi ɗakin ruwa dauratul ni'am hatta a cikin ɗakin bayi za ka ji tsoron da zai zo ma ka zai zama wancan na masallaci wannan na haka fa inna mujibal khushu me wajabtar da tsoron nan me kawo tsoron nan ma'arifatu ittila illahi ta'ala sanin kallon Allah ga mutum ai kaga ilmun lahi kenan al'ali wanda albasuru zai shiga ciki daga cikin sunayen Allah abin da zai sa ka firgita lokacin da kake aboka tuna Allah na kallon ka tuna Allah na sane da lungun ba sanin ɗai ba yana ba kallon ka alalimu ne ya fa anguwar a duniya gawa ya fannan kinkinau sannan kuma a tsige ya san guda guda yana kallon guda guda yau guda guda kaɗai yana kallon zuciyar kowa yaqulu bainal mar'i wa qalbihi Allah laisa ka mithlihi shi. ko ka kai tunan kace wannan ba zai yiwu ba in kai ne aka ce kai shi da ba za ka iya ba amma Allah shi zai yi wa wurinsa ba irin ka bane ba shi Allah don haka nan yana kallon kowa yana jin kowa yana sane da kowa yana taimakon kowa yana gana alal abdi wa ma'arifatu jalalihi da sanin girman sa ne zai ba mutum irin wannan kushu'i to wannan kushu'i kuwa shi zai sa Allah iya bada mutum wa ma'arifatu taqasiril abdi da sanin gazawan bawa gazawa ta sanin irin mutum zan ka da sai na kokari waye zai iya yin kaza janayi ba kai ma fi shi ikon Allah lalle ba ka san abin da yake ba janayi ko ba san abin da yawa Allah ba ka gani ni ban san kaza ba na yi kaza na yi kaza ina ne sallan da ake cewa yi ina azumin da aka ce cewa yi ina da mene din da ake cewa yi ni Allah bai bani ba ba ka duba wanda suka yi ba da ka duba wanda suka yi da ka yadda baka yi ba فمن هذه المعارف دقوا إن صلى يتولد الخشوع نان خشوع اتفاقه كان الربيع بن خفيف رحمه الله من شدة ضبطه لبصره ما يعني آية تكتب لا يلي يعمل من إنا يضرب يضرب من أبصاره شكا نعينا يضرب كل مؤمنين يضرب من أبصاره بدأ موسوعة توسي duk abin da ka tattare za a ga nan ba maka shi. saboda yawan rufe idonsa kafin a zo a kan mata masu rufe idonsu yanzu mata ai ba suna rufe idonsu har su nan za a yi sallah mace sai ta tsayawa ne sai ka ga wanda kake jin kunya ya tsaya yana wanke ko ba matarsa ba ce ba dole dai sai ta kai an fara ɗaukar matakai malam hamis ba ɗaga ƙafa dole ku ne nan ne za ku yi aikin hulɗa kowaye kowace ce tun ma fuska ta ka bari kun yi magana a gidan ballantana ma wata kafan ba matar shi ba sai ba ba maganan jin nauyi ba maganan ɗaga ƙafa wane bai kamata ka yi magana da ita ba kuma bai kamata ka yi magana da ita ba da waliyinta ba bai ya kai magana da ita kada ta a'a kai ba baka ce ko ba baka ce ko san ba baka ce mu ruwa wani ba ba baka wace ba ba mu sani ba in ka ɗauko mahaifiyar ka ɗago ka ajiye ko ta shiga masallaci idan ko gama abin da aka yi ko ma gefe mahaifiyar ka ta ta shiga motarka ko kana nan kana tsaye a ƙofa har mahaifiyar ka ta fito tsoron ka ya fita gida amma an san ba da kake ba ku da ma da alaka da juna domin ne abin da abin ke nuna amur gulma a tabahiyya sadaukar da rai a kan faɗin gaskiya a kan kowai wannan ya wuce كان الربيع بن خثيم من شدة بده لبصره saboda tsananin rufe idonsa ba kife shi idonsa kallon ƙasa ba baya kallo ba wa itiraqihi ya zanna ba ba'dun nasi annahu a'ama muna hira da wasu wato dole ne amma yana da amfani yayi alfaka da wannan mu kan ce wa damo mai kunya saboda idan ka ji sai shi sai mutum kunya gare shi ko na ji wata kabila suna sha makaho ne ya gani eh. ki zo da wuri da wanda zai ta kuma makaho ne makaho ne baya gani mu ko aure ko zai yana gani kun ce kunya gare shi saboda kana ba za a ta ana ta kun kunya ce in kai damu ne ko hakuri ne da hakuri da man kunya da ba kunya ba zai mutum haka to zai suka ce makaho ne baya gani mai kwadamu baya gani tunda kana yana kuɗe in ka biyo shi komai girman da zai yi lakka daga yaro karami ya shaƙe shi a lokacin da an shaƙe shi ne zai fara watsal watsal watsal haka amma ya riga ya yi masa riƙon da babu inda zai masa ina to shi ma wancan inda gani ina komai ba rike idan ba amma saboda karfin kafa sai aka ce masa makaho ya yi birki wa idonsa. Wa kana ya talifu ila manzil ibn Mas'ud da shirina yana kaiwa ya komo garin Abdullahi dan Mas'ud da shekara ashirin. Fai zara a ya taho, in bai wasu taɓan shekalar da ibn Mas'ud, da ta bi suka al'a'ama, ta da ja'a, a bai da makaho ya zo. wanda ya kai sa ba zai ya kallon mace ba amma za ka yi mama ku duba dole mu duba kallon juna mu duba sanarwa da juna suke an ce ya kamata ka samu aboki mai gaya ma gaskiya mutane haka suke haska mace ba da kila ba da idonsu mace za su yi ka gaya mata haka kama ka ce da Allah da na kallon ta kila kana magana da yakka sai mata ka kura mata ido kana magana da matakka sai kura mata ido tare da ganin sun yan zamani sai dai suwa magana banza gana ba ba ina wuni wannan yana daga cikin jahiliya bai halatta ka kalli idan mutum na tsaye da matar ko yana tsaye da maman shi ba ka zuwa ka kura wa maman shi ido dole ka kalli kafa in ma ta tsauro dole ka ga wurin to da ka kalli kafa ko yi magana da shi kana kallon don ta kan kafa juya haka sunna ta tanada haka bayan Allah ke yi haka aka koyar ta ne sun bayan zan zo ke wani gidan haya Allah ya azurtar da ku da ƙa'idan yadda duk inda ƙarfi da ka samu kanka zai a cikin albarkacinsa. Cikin da za ka iya shiga gidan haya baka iya ganin mata abokinka babban yi halatta kuna zaune a gidan haya kafin mata makwacinka. A ce ga kamata, ya kai ka zanta. bai halatta matan makocin ka wuce ka iya gane wanki ne ya aka yi ka ganta duk da ka kalle ta ba ka yi kallon kafa hmm. Ko yi ba da kamata kula ba ta ido ba. Kuma mahaifiyar abokin nan, ai abokin nan na aure. idan wannan abokin naka ainihin shi nan aurenta ya mutu ka aure ta fa an yi a nan masallacin wani ya ɗauko yaro ƙarari shi ne masa hidima haka lima bai ba shi ga cikin manyan ƴan kasuwan masu yaransa ba ana aikin shi yi ba ana aikin sa yi ta da ya mutu ba a ta ce ba ta son kwafe shi kuma ya aure ta wasu daga cikin nan za su ce eh an yata aka da haka a auren to abokan fa su hana ne wani ba za a yi kannan sa suka taso ko su hana ne yaro karami da aka ɗauko yanzu shi ne zai aure ta tabbata tsaya kai da ba ta shi za ta aura ko ta kai mata aure daga nan Allah ya kaga ba uwar abokin ka da yana ka yi auren ta kuma ba haram ga cewa Allah muharramatun nan ba ta cikin ba ta cikin saba'a bin raba'a ba ta cikin saba'a abin nasabi ba ta cikin musahara ba ta cikin ainihin azawajul abai ba ta cikin ukhubairi kai tsakaninka da maman abokinka nesa nesa sadiqa al'ama kada ja فكان ابن مسعود رضي الله عنه يضحك من قولها هنا داريا ainihin dariya irin ta mamakin ainihin abin nan da girman abokinsa ta zauna ai akwai amana sabda har yasta abin da take cewa ainihin baba abokin ka makawa nan wannan amurin mulki kila li amir bin abdi kaisi a ba ta sofi salafika da isa ba ka rafkanwa a sallarka kala a wa hadithan a habbo ilayya min alqur'ani hatta astajila bihi akwai wani magana da yake soyuwa daga gari ne na alqur'ani har da zan shigar da shi ai babu wani magana da zan shagaltar wato ta irin rakon wannan da muke fito yi da rashin tsoron Allah ne rashin tsoron Allah ne an da rashin tsoron Allah ka ta fitan ka kamo nan ka yayo wannan ka yayo wannan yaye yayin da ran ke maka kawai gari ta nemi aikin da kake kamanta ya Allah ka sa mana hannu in ji ba haushi ana ka taimake mu haihata ai har abada abadan munajatul habibi tafsir da rikici sasa ganawa da masoyi ai yana haɗe ji a jiki gaba ɗaya وكان مسلم بن يسار يصلي يوما masu ما سقط الصلاة الخاشعة muslim ya yasari yana sallah wani rana fi jami'il basara a masallacin juma'a na basara fa saqata nahiyatan bil basiri sashin masallaci rubuzo kafa fastama annasu lidalika mutane aka rubo hayyayi hayyayi malam masallaci falam yashkur hakan sarafa min as-salati shi bai san an ya kare na cikin masallacin anguwa aka barko an jirgin inda za a kalla fashe masallaci na kafa su ke na cike na sallah sai dai ji ana haya bayan ai sai dai dai masallar ma ya san ana yi sai lokaci ina gaban ubangijinsa yanzu in ana magana irin wa'annan kace kayi ka yi kokari sai dai al'ada ka mutum ya saba da faɗe ko kai ka ji kalmar ta fita a yi kokari nan muka yi kokari nan muka ga abin lama muka yi kokari da mai ce amma da gaba sai in ka gano menene ake nufi eh, sai ka nemi Allah gafara sai dai mun yi kokarin na yanzu ina zuwa ta dukkan al'ada ne kawai mun saba da faɗi amma mutum ya yi kokari ya ƙargana sake ne san yadda zai yi ya da kansa da shi wa Abubakar wannan shi ne sallar kusuri a salatul haki kenan wa kala bakar bin abdullahi ya bana adam ya za shi ita an ta da kula alama wulata da zaire izinin da ta kalli mako bilatar jimanin da kalta kai lawa kai fadalika kala tasbido da Wa ta da kolo ɗin yara wasa? Fa'iza an ta da karta alama wudata fa ta kalli mako daga tanzimali. Bakar ɗan Abdullahi ke sha'ara ɗan adaga. Idan kana so, ko in kako ka shiga wajen mai gidanka Allah? ai kaga ko wajen gwamna ba ka shiga ba izini kiyaman nan dole sai amma iso amma me ko kai abokinsa ne sai an ji an sami shi a ce abokin nan naka ko kai a ce wane ne saboda an san ba ka fata ba ke gare shi amma ba a bai shigo maka haka to amma kana son ka shiga wurin Allah mai sama mai kafa kai Allah ka ganar da mu wannan magana don ina jin ba ta za ka ji abin yi na don barakwai in kana son ka shiga wurin mai gidanka Allah bai sama bai kafa ba mai gidanka na Abuja ba A'a, ga wanda saman nan da kasan nan nashi ne har lahira tashi ce. Za ka shiga ba tare da tsanin izini ba, ce da kwanzuri izini. Ba sai an cika takardu ba ka rubuta ni ne wane wane ina so in zo in ganka akan a akan kaza ba rubutu za ka shiga ne kai tsaye fa. Ba ku kalli mabu, ka magana da shi bilatar jimanin ba ta finta. da kanta sai ka shiga in kana da ka za yi shiga ah, Allah ni na so ko da ban shiga irin nan ina son kai bukatu na ina son ka ba shi ya ba ai kila wa kaifa zalika kala tusbidu wudu'aka hatta alwalaka yau in ka gida ka zauna ka yi alwala cikakkiya daga nan ka je inda ka ce ga a ɗakin ka kana sallah a cikin sa don ya kamata a ɗakin ka ko kun ware wurin sallah da aliba ne in za ka yi sallah nan za ka zo to ka shiga nan wurin in ka tabbara sallah za ka yi magana da Allah baki da baki ba tafinta tusbigu wudu'aka wa tadkhulu mihrabaka shine mihrabi wurin da ka keɓe na sallah don kila ana iya je to a yana wasu mutane galiba ne ana dai ware wa tv wuri ana ware wa wurin cin abinci idan gida ya yi gida in an yi zai an yi wurin ɗakin cin abinci na musamman na baki akan ware wurin baya na musamman amma babu wurin nafila ta musamman a baki babu wurin da aka keɓe musamman nan wurin zama ake a wurin a roƙi Allah a'a sallah ake a wurin in an ake a wurin in ka mutum ya yi bacci sai dai daga sallah ne ya bai shi ka. shi ne fa'ida anta da kanta ala maulaka a nan nan naka in ka shiga wajen mai gidanka haka kalli muhu za yi magana da shi da juma'a ne ba ka gana ciki kace iyaka na abudu wa iyaka na sa'i kafin nan duk abun da za ka ce kafin in ka yi kabbara harama ko nafila ko farilla ka san sai ka ce Allah ka nesa ta tsakanina daga zunubai na kamar yadda ka sa nisan gabas da yamma Allah ka yafe min ka wanke min zunuban da nake aikatawa irin yadda ake wanke farar tufa da kazanta Allah kaza ka gana magana kake da Allah ba ta jinta ba babu wani a tsakanin mala'ika da rake Allah wannan ba na ka yace maka kaza a'a kana magana ce ba ki da ba ki Allahumma ba'id kaga fi'li ne na nema ba a masa amri wannan aiki ne na kana roƙo ba'id baini wa baina khatayaya da kallon du'a da zaka yi ka ɗauki aya aya kana karantawa Allah ta baka amsa ka je kan iyaka na abu da ya baka abin da ta yi magana da Allah ka shiga ofishin Allah cikin ka yi magana da Allah ba kafinka ba wahalan ka hau jirgin sama ka je ka same san inda yake a sha wahalan ka tsallake tsaro bayan tsaro mai shi wannan malice kana tare da shi ai wannan kaɗai in ka gano matsayinka a wurin Allah kafan matsayin matsayin Allah a gare ka za ka iya barin kowa a duniyar nan in don wani ya ɓata da kai akan ka biya Allah ga ka kai shi ta tafiya ba iya ka to zan daina yi maka kaza ta rike kanka ya kama Allah Allah ji suna suna waye zai ga dai ne wanda babban ka yake idan ka bi Muhammadu sai na kwace duk yanzu da na haka ko ke ka daɗe baka kwace ba ya kwace jarinsa ya kwace kazaɗinsa kayan da ke jikin sai ce tuɓe ne su ne na saya masu ya cire kayan ya cire mayafinsa da jefansa ya bashi ya zauna tsirawa mama shi ta jefa masa ne ɗan gyale ta jefa masa zaninta shi ne ya yanka zanin biyu ya ɗaura ya samu ɗaya yafa ya ce ta zanta tafi wurin annabi muhammadu ta ce ka wannan ne suka yi musuluncin gaskiya labarin sa na da tsawo an riga an yi shi illa dai wannan a ce maka mutum ya ce ji a ce maka za a tuɓe ka a karɓe ɗan kuma ba wani maka haka ba babban ka wanda baban ku ya maka haka ake eh, je ka abuka ya san mutum talauci ko yana nema hana mutum sallah talauci yana iya mutum kana zaune kana karanta wa wai baka da kuɗi ba ka je ka nemo kuɗi ha ha sai na kana da babban arziki kana ce kana sha har kana da riga sawa karshe kana da bayan sanar rufa kana ma ɗan samun taro sisi da kake haɗawa haka biya haya kana zaune a gidan haya kuma sannan za ka bari ba ka da kuɗi za ka je neman kuɗi a ce ba za ka iya karantarwa ba ba a yin da'awa sai da dawa ba ka shirya ba wa an hatimi annahu su'ila a an salatihi an tambaye shi daga sallah فقال إذا هانت الصلاة أثبت الوضوء in sallah ta zo na kan yi cikakka alwala wa ataitul allabi, alladhi uridu salata fihi na kan so wurin da nake son yin sallah a Fa sa fa aqa'udu fihi in zauna a ciki hatta ta je ta nika shi wato hatta shi bai shiga kan wurin Allah kai tsaye a gaje a buya buya ba yi za ake ce mutum ya zo sallah a ne tsaga wa wakari ban da gudu ya tsaya kome ne tsawaka ta dawo masa ya kawo girman Allah ya kawo ni'iman aljanna ya kawo azabar wuta ya kawo ya za a yi tsira ya kalli haɗarin da ke ciki sannan zai shiga wajen Allah. sun aqumu ila salati وأجعل الكعبة بين bayya ina sa ka'aba a gaban idona inda nake kallo tamkar ina kallon ka'aba gabas nan da mutum yake kallo ko alƙiblan nan da yake kallo ya ɗauka ga ta a ajiye a gaban shi kuma ne kansa wasu sirata ta ta kadamayya sirata ne a ƙarƙashin na wannan yana da bukata kasan ko mai yake zabe gadan da ake hawa a tsallake aljanna kansa akalla a tsakashe duhu ne baki irin kuma yan siriruwa ce a wanda kawai ma da kallo ba ma da za a yi tsallake to amma ana tsallake akwai kaya da ke taimakawa tana da bagaloli dama da akwai da za ka dinga dafawa an kane nesa wannan duniya shi ne babbala na farko tsare amana ɓangaren dama dangantaka zumunci shi za ka dinga dafawa ko masu training ai na faɗan yara a ranku kaɗan a yasa za ku inda ake koyon tafiya kan igiya a ɗaura a shimfiɗa da a ƙafa a ɗaura murtaka murtaka a dama da hagu ka dinga saka kan hana igiyan in ka taro shi kenan ba bayani ko kafa ka kafa kafa in ko ka wani kalo da ma sai kafa kafan nan za ka kalle ta kila ya fi hawa hudu ko biyar dama an kaso salo kafa sunan ka mu halalle ko baka mutu ba ta ka ta yi wani galau galau galau kana da yan kame da nan dama da hagu ka ka a haka za ka tsallake nan fito ne ta gauna ɗaure take ko ba wani ciki na ciki ba ko ba hatsari na ciki ba za ka ma ma ɗaukar rayu sai da mafaka ta wala to haka sai siratsin nan yake nan amana nan zumunci idan kana cin amana dama za ka nan wurin ba kowa in da zumunci dangi an zira ka ka ba daga kai sai 'ya'yanka to za ka tabbata ma ba komai sallah to duk yayin da ya sallah ya kaddara sai na haka sannan yana kallon ka'aba wal jannatu an yamini aljanna a damana wan naru an shilali wa malakul mauti min wara'i mu baya ga mala'ikan mutuwa haka an zo sallah mutum ya shigo sallah da dariya ya sabu da Allah a yi sallah a sallah ne ka ga abokai na tsangulan juna a da ana haka a yi murmushi a yi mene wannan yi magana da yi murmushi wannan yi magana da yi murmushi wani ma in yi san zai doke dan tsofaffi za ka suna yin wannan bata yara kun sun yi wannan dama masu abin da zamu masu to amma tsohon tsohon za a gane tsangulan har wani na iya mun suna wani a sallah a ba sallah ci Ba ka da ba ku shi. wa A akhira salati kuma sallar da zan yi na kan ta ita ce ƙarshe wannan idan ma mutum ina shi kaɗai ne ike yin irin wannan sallar ثم أقوم بين الرجاء والخوف sannan an tsaya tsakanin raja sa rai an karɓa da tsoron da ba ba وأكبر تكبيرا بتحقيق لكن كبر كبر بحقيقة بحضور القلب جدك الله كافة الله كافة الله أكبر كافة نكتب kamar irin sama da yadda in ka gaba sarake kana gaban shi ka ce ran kai daɗe Allah ya rika maka lokacin da kake ce ran kai daɗe din nan Allah ya rika ma Allah ya daɗa daraja har zuci kake a lokacin nan har zuci kake da da zai dan ma yi ta aliki ka dan ka ce masa kai daɗe za ka mamaki ashe yana ganewa wannan ka aula bi hada wa qira'atan bi tartilin zan karanta alqur'ani karatu da rattabawa wa arka'u ruku'an bi tawadhi'in da karatu da kake yi shi ma kana jin ɗanɗanin da kake bi sannan ga shi ka sun koya sun koyan nan da kai na girmama Allah ne da da suka saba da wannan ko wani ya za su gaida wani babban mutum ko ka kafa ya ga yayi haka wannan haka din na me girmamawa ne duk da haka ba shari'a Allah ne ake rage tsawo saboda kamar da yankin ba ba a rage tsawo saboda mutum ba a durƙusawa ba sun koyawa amma Allah ne ake sun kuya masa shi kaɗai shi ne za ka duka da sifan dukawan da irin yadda ake dukawa shi kansa shar'i ne dole ba a yansa mutum ba zai yi shi yadda yake so ba وأسجد سجودا بتخشع كما أن سجدا بس أولو يعني كاديكا كاجر مع الله كاميكي نجر مع الله هاي yanzu girmama مع الله ka kai goshinka kasa kafa goshin a kafa sannan sa goshin na shari'a da irin yadda ake siffata yadda ake sa goshin wa aqa'udu in dawo in zauna ala alwarakil aisar akan kuɗi da na hagu wato mutum zai jalsasa tawarruki wa afkarisu zahara kadamiha in shimfiɗa bayan duka dudduge na in shiga suke in take kafan wa an kadama in kafa kafa aliyar wancan kuma an shimfiɗa kafar hagu على الإبهام وأتبعها بالإخلاص sannan in biyo wannan da yin wannan abu don Allah shi kadai mutane su gani ba kaga dole a koyar riya babbar dariya karamar dariya hafiyar lokacin nan yadda kai yi magana riya ɗin nan dauriyar nan malam ba karamin ta'addanci shi ke taɓa gare ba Ka kai ibada ka gama zai fata aiki ثم لا أدري قبلت قبلت مني أم لا kuma in gama ka in dawo da karkata da kai kila an karba kila ba karba ba hai jama'a al'umma da Allah mun shiga yi saka ba mu sani ba da wuri yanzu kan mun sani sai dai yanzu kai tsaye mutum ya dawo kan hanya ba ta dawowa in ka dawo za ka sunta ne ran kamanta manta sai dai Allah ta yarda ka mu ana da yawa a wurin wannan tuna ka daina ne ga wani Allah kai yi to la Allah ana samu wannan ya da wannan wannan ya da wannan wannan yana ne ne din wannan kana yin wani abu da bai ce ba ke dan uwan ka da ne kaman da ba وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد القيام إلى الصلاة ثم ينكي زي الله ترتعد فرائسه فلا دائما كفورا تولى كلن كافأ سنة كما Umar fana ya zuwa da hannu ya ji ya a bayan sa ya juna ya kalle su gaba ɗaya daga farkon su har ƙarshen su bayan da bai tafi kasa ba. Saboda kurjinin sa. Sadaka ce ya Allah ka yi niƙi ya ke Allah ya shi da wannan abin da. Ina ta roƙo Allah ya ta saboda kurjinin da Allah ya bashi. Sau nawa annabi na zaune kowa na iya sake sa amma kafin Umar ya ƙarasu. wannan zai wuce yi kaza wancan zai wuce yi kaza haba in yi magana kowa hidi magana mai amfani mai amfani ba ta kai yi da kai shi ya zo kuma da yana kallon kafa ko da biyan wanzan Allah amma ganin fa mata su kamfakin da ke suna ina annabi mai mata kasu suna ta tambaya suna sun tambaya haba sun ta kare a danno da zo ya zauna da suna aka manta tambaya aka rasa abin da za a tambaya to amma shi ne in ya tashi zai ga sallah ya dinga kyarma saboda kyarma irin na tsoron irin na tsoron ubangijinsa mala'isahu wa tasqaqu eh, asnanahu haƙorinsa da dinga rawa wanda haƙori dinga bugun juna kakaf kakaf kakaf kakaf saboda tsoro faƙila lahu fi zalika aka yi masa magana ya aka yi haka kullum in an ce ba a yi ga irin yadda kake samun kanka yadda muke ganin ka qala hana wato ada il amana wa qada ba farida wannan kusan duk sallah fa kabarilla yake lokacin sauke amana ya yi. wannan amana aka ba sama da ƙasa suka kasa ɗauka fa hamala hal insani وقضاء الفريضة بفوق فريضة وكان علي رضي الله عنه إذا حضرت الصلاة كل وقت صلى يتزلزل ويتلون وجهه lokacin sallan ya yi zaga zai girgiza ya taɓa iskarsa ta canza haisa a wannan kisa kaga misali ina jami'ai in aka ajiye ko kuma jami'an masallaci ya kamata a lokacin da ake sabda ku kaza kuna aiki kowa idon sa ja wanda duk ne ba ka ɗauka ba ka taɓa ganin sa ba tsawanin ya kai ko shi karan ka da ido sai ka zai baka hannu in ka nuna masa baka san shi ba zai baka hannu ba amma ne zai ce salamu alaikum sanan ku da aiki sai ga ya gaisa da shi wani ma zama zai yi mahira ka rusa aikinka ka san da ka samu wannan yau ka samu zunubi ka da mai aiki yana aiki ranar juma'a ballanta ne a ce baka an kira sallah a yi duk inda ka kai da sannan sa za ka tamkar baka taɓa ganin sa ba. Kuma sun yi yayin da muka kafanta haka ba. wallahi ba mu lokaci akwai lokacin da naje wata jana'iza wannan jana'iza har abada ba manta ta ba wani dadewa aka yi ba malam sai aka waye gari ga mutanen da na sani kowa kawai akwai wanda ya kai shekara talatin bai gandu ba amma malam da aka je a gaban gawan nan kawai kuwa aka fuska talatin muna kwana tare da muna menene tare amma yanzu ya da gaba ɗaya da muna gaban gawa kuma kai haɗa fiska a zuciyata sai nake ganin ku shi ne ko ba shi ne ba ki shi ne sai da aka gama an ce ku gari da nima ana wannan na ni nima na take ana ta gama kan kai a je an gama janaza an gama janazar sai da shi suna kirana ya aka yi kazo dama an gaya maka ne yaya lamarin yake dama kana garin ne ashe wai suna nan su ne da wanda na sani amma a gaban gawar ka annahum la na ne wala a mun ko yanzu mun kafa wannan sai ka ga ai ba shi sabon Allah ne amma sai ka gani to da zai bari ka hakura ka saba wa Allah mutum din ne sai ya ba a yi sannu wani haikali ka kalmomi ne zai aje masa kana aiki ke so da kayan sallah ta zo da lura ce kai ta kai ka wannan basira domin ne ne ne idan mutane ta buɗe kai ya kai ka je ka tsaya kowa na canza nauyin tafsiri kowa na zaune ina neman lafiya kaza sai kuma wasiƙa ta fara ce kai shiga nan kai shiga nan kai shiga nan sai wannan masifa ce ta ne ka to in ba da irin kuma sallah ba za su sallo ba duk ba a samu tsari ba إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه فيقال له ما لك يا أمير المؤمنين ليس ميتة المؤمنين فيقول جاء وقت أمانة أرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يعملنها وأشفقن منها وحملتها جماعة da yi wa da ba'adi kafin mu je lahira dan in muka tafi lahira a halin da muke cike yanzu irin yadda muka ɗauki addini da irin yadda muka gudanar da mu'amaloli a wurin addini lamarin ba zai tafi mana don dai yadda aka ce ba haka muke yi ba an cewa aka yi haka kakan juye ka canza ce ai lokacin amana ya zo lokacin bayan da wata amana da na farko ba wani mahaloki a lokacin da za a bayar saurarawa bai sauraron ɗan shi bai sauraron matarsa bai sauraron kowa ma bai sauraron shi to haka annabi ba ke yi aradaha Allah ala samawati Allah ya gabatar da wannan amana wa sammai wal ardh da duwatsu su zo za a ba su su dinga sallah su yi kaza su yi kaza amana wannan sallolin da wannan kaza su a daida suka ce Allah a yi mana rai ba za mu iya ba ya san mata yi sallah kafan nan su dinga sallah su dinga ibadodin nan da aka tsora mana suka ce ba za mu iya ba Allah muna tsoron za mu sa ba in baka sa ba za mu shiga wani hali an yi hannun wa ashfaqana minha suka ji tsoronta ba ki ne na taurin kai da irin kin iblisu wa hamala wa hamaltu hani na takota wa hamala hal insan ni kuma shi yanzu na karba gani ni ne sarkin mu'minai gani ni ne kaza ni kuma karan kaina akwai wannan amana a kaina za ka yi isa lokacin amanan nan ta yi dole mutum ya dukkake ya juye ya rikice haske ya ga sauke wannan amanan kuma sannan mu ya zauna bayan ya sauke ta bayan alkhawfi wa raja wa kana aliyu zainul abidina aliyu kullum masu bautan Allah jikan annabi ne kana idza tawadda'a ya isfarra launuhu in ya tashi ya zo wurin alwala fuskansa kan yi ja ya juye da shi zai magana da kai a wurin kan zama da kan ce yanzu in mun karanta a risala a yayi kuma kalamu sai da zai cikin makaruhan alola, ita ce yanzu wayan zai iya alola bai magana da kowa ba Ya zai ce kai malam da wuya yanzu mun kaje kai magana da shi ka zo ka samu mutum na kusa ka ce na alola yana kusa ka ce za ka gaishe shi ka ce salamu alaikum ya ji ka mazan Allah kwana biyu ban na zo ne in danka kai ne wani ina alwalai ya Allah ka dafa mana idan baka cin tsada mu ba in baka taimake mu ba a kan mu bikan nan Allah ma da mun riga mun da gaskiyar amma yanzu bin ka hmm. shi ai ya kamata wannan a kyalisa sai an gama da Allah nan lokacin da aka tafi da aka san na ai ba mai da alalu da ina cewa wannan wawo din mai isa da kale ana ga ce kai za a je sallah kuma da ka je sallah ba idan aka ce lokacin sallah ya ce ya kamata hatta ko bayan ka aka yi ka bukuci kuci karar da wannan tambaya in an gama sauran da za a yi wannan fa ita ce mahimmiya ita ce ta kawo mu duniya duk abin da kake saboda ita ne don wannan ta zauna daidai karatun da ka yi saboda ita ne aikin halin da kake nema ka ce saboda ita ne ne saboda ita ne saboda ita haka halicce ka to ka yi zauna da ba ta ai ka ga mutum ba zai bari ba wajen neman kwalliya a fata idan dole bara duk da magana ya da kuɗi da ake baya za a idan ya sha, wannan ba magana neman kwalliya har irin masu bene ne kaza bene ne kaza sai ku ba su wani lokacin ku taimaka musu ku ba su wani lokacin wanda yake inda karatun zai musu albarka su ma yi musu albarka in zai yi muku albarka yi muku albarka tunda su suna ganin abun da ya ma abun ke har a kuma da zai zama kila ma karshen ta kana gaya masa kana gaya masa kuma gina ma gaya masa cikin tafi ma cikin bai masalla masallacin ba sai da bai ji masallan ba kai kuma ka fi kuma zuwa da baka nuna masa ba inda shi kina nan yayi da kai malam ne amma bai ga ta damu ba bai ga ta dauki abin da muhimmanci ba yanzu sallah ba a yi saboda haka nan komai a dakatar da ke sai an gama karatun da muke yi na sallar ne to yanzu sallah ta zo ba za a ce karatu na gaba da sallah ba la kana idan tawadda isfarra launuhu فيقول له أهله إلى نمجد فكيف ما هذا الذي أعطريك عند الغروب me ke samun ka aurin alwaran nan sai ya kulo a baina yadai man turidu an aquma ko kun san gaban wane ne nake shirye-shiryen zan tsaya a gaban shi wa hukiya an khalq ibn ayyub labari ya zo da khalq ibn ayyub annahu kana qa'iman fi salah ran yana tsaye a sallah fadada zaho zabboro da zarna ko ibin da ke banka zirna kwa da wanda ba su yaƙi na cin ina ihu sa yana fi na rina ya fi na rina nube na nan baƙi mai kama da zanzawa an ba zanzawa ne ba shi ina yin gidansa irin ta rina a galabiya zuwa ƙorka mutum ya fi a cikin rumbu in ka shiga dole baka aune da shi ba malam sai dai ka ji yaro na ihu a cikin rumbu wayyo wai to zanna kwana ya za a yi sai dai gama ka ji karfi ido a ji a ɗauko shi kai mai baka wanda ya baka to haka zarna kwai na sallah ya sauka a sa kawai ya dinga ɗafa masa cizo ko kallon shi bai yi ba fasala min huddamu inda kafa bakin na sai ga jini na zuba wa la yash'ur tsakani da Allah bai ma ji ba shi da dukiya ta shagalu a wurin Allah rubuta rabe ne mu zuciya mu da jerin Allah ne ba ɗan kuma kankanin zai kwallo ne ka sai ka ji shi kiyashi sanyar ta da ka sai ka ji shi shi? kuda in zai sauka a jikinka zai sauka zai ji hancinka yanzu na kai ta. kuda حتى خرج ابن سعيد فأعلمه بذلك فجاء ابن سعيد إسانا لكي جازرنا قلنا بما إلا جاجبين أقول فقبت ربه حين أينه يرفع الناس فقول له يلدقك جمبور زرنا قلنا شذك ويأتي للدم ولم تشعر به فقال أشعر بمثل هذا من يكون واقف بين يدي الملك الجبار أشعر متوزيجي بمثل هذا بإذن أولا من يكون واقفا من يكون بين يدي الملك الجبار الجبار فالكي رئيكم إذا وانا نريد تقول أقول إذا كوبا أياك بقى tattakin da masu fatun amma duk lokacin da ka tuno ga yadda waɗannan suke ta kare da kanka ba za ka girman kai ba wa malakul mauti ala kafahu mala'ikan mutuwa na tsakiyarsa wannan na ne wuta na hagunsa wasu ratu ta ta kadamaihi wa waka'at akilatu fi yadda amru bin zar akila ina ce nan da yaɗo mai tafiya mai ci kan sanai kukan je ko menene wanda in ya kama yatsa sai je ya kai tafin hannu daga tafin hannu sai ka ga ya je tsintsiyar hannu daga tsintsiyar hannu sai ga ya je dantse daga dantse in ya shiga dama ainihin ke mm, je mutuwa ne saboda haka in ya kama mutum kuma bai da magani maganin sa daya a da tsaya nan shi ne kawai shi inda bai ba a nemi daga inda lafiya ta ke a halin a adarai fi yadda amuru amru bonobel rahimahul wa kana jalilan fil zuhudi babban ne wurin gudun duniya wal ibadati du'a ga Allah fa qala lahu al atibba likitoci suka ce masa la budda laka min qata'i hadhihi al-yam masu magani suka da suka ta wannan hannu ciwon kaza ne ba yadda za a yi sai dai a yanke hannun nan fakanka aka tsawoha har ka tafi yanke faƙalo da kafiru ala qata'iha ba za mu iya yanke ma hannun nan ba illa an na shudda ka bil hibali sai dai an maka ɗaurin ɗauri ban raɗaɗi ba ka san yayin da za ka tsallo ba. Fakala la, walakin ni idan shara'atu fi sala. Idan na shiga sallah, ta ga akwai kwashoyi. Kwashoyi zai kashe min komai tare da ni. Fakata'o masu yanke ni na izin. Falamma dakala fi sala, da ko ishi ga sallah ko sai aka yanke hannun wallan ya sha'uru bi zalika a sa ma wuta wuka wutai kama da wutan za ka je kai da kafa wuta wuta amma a sa wuka a yanka kila ma a tadda kashe hukun in bakar in ba ta yanka ba a zo da zarto Aka yanke amma bai farga saboda khushu'i a Allah ba za su yi gaba yau kam to ba ka ce photocopy wani abu ne dai da muke faɗin shi na'am haka nan da farawa da kafin da abin sun wuri da ka fara ba da hasan tuni yanzu da za mu fara kuma ba abin da zai ba mutum kamar da na faɗi ya baya sanin sunayen Allah Allah na fa ba san shi ba mun san da Allah ne ya ce mu wannan kuma wannan duniya san Allah ya ce shi in ka ga yake ya dafa Allah ba daga gangan ne iya shege ne duka ina ganin mu ya ga kuma ba da kai to amma sanin girman Allah sanin makoma sanin wa sanin abin da ke jira mutum malan zai ga mutum irin wannan dinki ba yau ga ba ga kwarai ba sun haɗa kai juna su ka gana yayin ka mutum an ce menene ke a ku kara fa ƙara wa ya fi ka juya a kan addinin ka abu jawa ne in an kama da kan alaga mun ha ma fa ku kuma ya sanar ya jaddada ce kun da kama ne ni ban san alaga mun kuma yana kai ya kai ne imani da Allah mai neman aljanna yanzu dai na cikin ba za ku bani ban ne yin shiga nan wurin ba amma da so samu ne dan kara da kawai ake a gane ko da ake a aiki ba sauri ake ba Now, hamsin, so, so, so, hamsin a gaishe. ya ga hamsin da shi ɗaya eh, wa kana da kama ko na hamsin faɗi ba. wato wa kana ya kasance idan kama ahaduhu lamarin ya gudana in ɗayansu ya tsaya ya salli ya habu rahman yana tsoron ubangiji an ya shidda basar mai tsakuri abin Allah abin ba zai kura idonsa ba ila shay'in aw yaltafita ko ya waiwaya ba zai yi ba aw ya kalliba hasa ko ya taba kafa aw ya abasu bi shay'in kenan na'am to

to abin da ke cewa yake sau da dama ya sha jin malamai na magana haɗarin shugabanci haɗarin shugabanci bai sai jin falalan shugabancin ba wannan abu yaya yake ana faɗin falalan ma sun ana cewa an shugaba da na mai adalci wanda ya yi abin da Allah na kare addinin musulunci ta hanyar shugaba adali abin da ƙur'ani ba zai yi ba kaga ai wannan ya ishe shi daraja ya ishe shi fargabin alƙur'anin shi kaɗai bai aiki ba sai da wanda zai fa addi alƙur'anin ɗin to saboda haka nan shugabanci na da lada abma sa ninkin ba ninkin ba kowa ne zai iya shugabanci sha ba ba kowa ne ba mutum na shiga dakewa yake sai sa ki zo tsoron shi don haka na yana da lada har mutum ya wannan shugabanci ya tsallake za a amfana da shi lada mai yawa amma hatta ka duba kwa shugaba adali idan aka zo masa hisabi ana masa hisabi ne akan salati shi sai mutum da za a masa hisabi a yadda da amma shugaba da ma kan salati za a bai za a ɗaure shi a dinga kaɗa shi kowanne da masa hisabi ne daga nan a fara ya eh, kaza an kwanta ka sa masa ga yadda ya warware sai a kwance wannan sai an gama kuna sannan zai fito lafiya amma sai ya shiga hadari da zai ga ake idan lam yakun illa al-asinatu markabun kuma hiya sulbatahu illa ruha to haka Allahu akbar Allahu eh his me yake da suna za a yi hisabi muhasaba yau sai ka duba ka ga mai gabata wata shekara da me za ka rufe wata shekara a yanzu ka ga wata shekara an kulle ta ba ta cutar da kai ba ta amfanar da kai abin da ya riga ya tafi a yanzu sai ka duba wancan muharram da gabata mai kai yau ka dubo shekara ya za a yi kaninka da kila kamantar to haka to kuma baka fara ba to wannan shekaran ka fara gidiga ka fara ne ɗinka ka ga da me za ka shigo ta kowanne wata da abubuwan da ake ya mulilin ka yana nan wannan muharram akwai azumin da ake yi muharram sun kanta akwai wankin azumin da ake litinin da kaza da meye da kaza haka nan za a dinga tsara maka ita wannan shekara ita ma za ta tsara yanzu wata shekara ta kaddama yanzu ya rage wannan والله الموفق الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجمنا بالعلم وغينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين